shi dai mawakin siyasan alhaji ado daukaka ya ko shafi kwanaki shirin ne ba a ganshi ba lamarin da ya kara jefa iyalansa da kuma masoya cikin wani halin taraddadi hakanan ma hukumomin tsaro a jihar adamawa sun ko tabbatar da bacewar wannan fitaccen mawakin hausan da aka daina ganinsa jim kaɗan da fitar da wata sabuwar waka mai taken gyara kayan ka wakan da ke allah wadi da halayen wasu 'yan siyasar jihar su ma iyalai da kuma 'yan uwan mawakin ado daukaka sun shaida murar amurka ta waya cewa sun masa gani na ƙarshe ne da sabon ranar juma'a kuma har yanzu ba a san inda yake ba domin ɗaya daga cikin matansa malama hadiza dauda wanda ma bata dare da haihuwa ba ta ce ya fita da zimma zai je shagonsa ne amma tun lokacin bai komo gida ba ni dai na haihu ranar lahadi sai ina ɗaki ni dai rabuwa na da shi na ƙarshe mu rabu da shi ranar alhamis da daddare ya dawo ya shiga ɗaki ya gaishe mu kamar yadda ka sani amma 'yar uwata ta ce ya yi sallan juma'a ya yi sallah da asuba ranar juma'a wace garin alamis kenan daga nan ne ya fita mu a zaton mu ya tafi shago ne mu a dasu mayan ta hau. shi har dare shuru har gari ya waye shuru muka kama neman namban wayan shi shuru ba ta shiga a haka dai wasa gaske har rana mai kama ita mun yi shigiyar sanarwa lamarin ya to kuwa tunanin ku me kuke tunani ya ja wannan bacewar tasa domin wasu na danganta shi da batun harkar siyasa mu da mijin kuma iya sanin mu ba ya gaba da kowa a nan abuwan amma da shi ka ga sana'ar mawaki watakila yawo wani laifi ko ya tabo wani mu ba mu sani ba mu dai muna roko don an san annabi a taimaka mana da addu'o'i Allah ya bayyana mana shi da hakan ya'yansa kamar iyalansa ita ma da take nuna damuwar ta hadakar kungiyar mawaka a jihar ta yi Allah wadi da kuma yin kira ga waɗanda ma suka sace mawaƙin da su yi wa Allah su komo da shi alfarman wannan wata na azumi da ake ciki malam Hassan Ahmad Albadawi da ake wa lakabi da kuka ga budurwa shine ma shugaban kungiyar mawakan jihar Adamawa ya ku bayyana halin da ake ciki a yanzu eh gaskiya iyalansa suna cikin tashin hankali sosai saboda haka mu muna neman alfarma dan Allah dan annabi wanda suka dauki wannan bawan Allah su duba girman wannan wata da ake ciki su sako shi ya dawo cikin iyalansa idan kuma in iska ne na gari suwa Allah suwa wa annabi su fitar mana da dan mu ya dawo cikin iyalansa akwai masu danganta lamarin da batun wani waka da ya yi inda ya ciki yan siyasa Kukuna kuna tunanin haka eh, eh wannan abin ya zo akan wannan gaba domin ado ya take wata wakar da ya yi wai gyara kayanka da ya zama sauƙin maraba ba eh, kuma dama an san mawaki idan ya ga abin da bai dace ba wanda gwamnati take tun da lokacin da gwamnati za ta hau zaɓe lokacin da ake kamfen Eh, mawakan ake nema su wuce gaba wurin faɗakar da mutane eh, su faɗi maganganu za a yi kaza za a yi kaza kuma ya kamata a ce in ba a yi ba mawakin ya fito. Karan zuma da yaro na 'yan sandan jihar Adamawa ta ko baza komanta domin ganin da ake da mawakin Hausan. SP Usman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya kuma bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu. Idan muka samu wannan labarin bacewar shi a da kwasa kokarin mun kara kaimi musamman dama muna da wannan department din na antikidatin a state CID din mu. To musamman ma mun kira shi wannan da kula da wannan bangaren din su kokarin su da azan tare da su da dan shi wanda aka ce nan mu san yadda za mu kare Yanzu yanzu ma dattu tuni masoyan mabiyansa ma suka fara alakanta bacewar ta sane da sabar wakar da ya mai taken gyara kayan ka wanda ko yan magana ma kan ce bai zama sauƙin muraba ba Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.